Ayuba Sura arba'in da ɗaya Ko za ka iya kama dodon ruwa da ƙugiyar kamar kifi, ko kuma ka ɗaure harshenta da igiya? Za ka iya sa igiya a cikin hancinta, ko kuma ka huda muƙamuƙanta da ƙugiya? Za ta ci gaba da roƙonka ka yi mata jin ƙai? ko za ta yi maka magana? a hankali? Za tă yi yarjejeniya da kai don ka ɗauke ta ta zama baiwa gare ka dukan kwanakin ranta? Za ka yi wasa da ita kamar yadda za ka yi da tsuntsu, ko za ka ɗaure ta da tsirkiya domin bayan kamata? ’Yan kasuwa za su saye ta ko za su raba ta a tsakaninsu? ko za ka iya huda fatarta da kibiya ka kuma huda kansa da masu? In ka ɗora hannunka sau ɗaya a kanta, za ka tuna da yaƙin da ba za ka sake yi ba, duk ƙoƙarin kama ta banza ne, ganinta kawai abin tsoro ne, ba wanda ya isa ya tsokane ta, wane ne kuma ya isa ya yi tsayayya? da ni, wane ne yake bi na bashi da dole in biya? Duk abin da yake ƙarƙashin sama na wani. ba zan daina magana game da gaɓoɓinta ba, ƙarfinta da kuma kyan kamanninta ba, wa zai iya tuɓe mata mayafinta, wa zai iya shiga tsakanin ɓawanta? wa zai iya buɗe ƙofofin bakinta? haƙoranta ma abin tsoro ne? An rufe bayanta da jerin garkuwoyi aka manne su sosai, suna kurkusa da juna yadda da ƙyar iska take iya wucewa tsakani, an haɗa su da juna, sun mannu da juna kuma ba za a iya raba su ba, numfashinta yana fitar da wuta. idanunta kamar hasken zuwan safe, wuta tana fitowa daga bakinta, tartsatsin wuta suna fitowa, hayaƙi yana fitowa daga hancinta, kamar daga tukunya mai tafasa a kan wutar itace, numfashinta yana sa garwashi ya kama wuta, harshen wuta yana fita daga bakinta. Akwai ƙarfi a cikin wuyanta; razana tana wucewa a gabanta, namanta yana da kauri a manne da juna, naman yana da tauri baya matsawa, ƙirjinta yana da ƙarfi kamar dutse, da ƙarfi kamar dutsen niƙa; sa'ad da ta tashi, manya suna tsorata, suna ja da baya, takobi. ba ta iya yankanta, kibiya ko mashi ba sa iya huda ta, ƙarfe kamar kara ne a wurinta, tagulla kuma kamar rubabben katako ne a wurinta, masu ba sa sa ta ta gudu, jifar majajjawa kamar na ciyawa ne gare ta, kulki a gare ta kamar ciyawa ne. tana dariyar wucewar māshi, cikinta yana rufe a ɓawo masu ƙarfi; tana gautar ƙasa in tana tafiya, tana sa zurfin kogi ya tafasa kamar tukunya, ta kuma sa teku ya zama kamar tukunyar man shafawa; a bayanta ya bar haske kamar zurfin ruwan da yana kumfa, ba wani abu kamar ta a duniya, halitta marar tsoro, tana rena duk masu girman kai, ita take mulki kan duk masu girman kai.